بسم الله الرحمن الرحيم صلى ربي وسلم على محمد وعلى وصحبه ولا وقد يكون ذلك ko to wannan abubuwan da annabi ya faɗa suna iya zama su'alan minhu tambaya ce annabin ya wa ubangin shi liman jala da ga wanda annabi ya wulale shi ala takadiri da zai zama annabin annabi dukan kowa bahu ko ga wanda annabin ya zage shi inda har zai zagi Allah haƙƙin zagin da zai zama an yi shi akan daidai saboda shi zagi yana faruwa ne a bisa ga ladabtar zan kana da mata ko bawa ko yaro to akwai laifin da in aka yi to zagin da za ka yi musu shine ke nuna ka yi wasu ladabi kaji wanda kuma annabi bai ce ma mai hidima don me ballan ta zaki kuma wani wajen sahihin ya kasance shi annabi ya yi wannan abin da fuska sahihiya kamar cewan dubbi haƙƙin din da yake da alhaƙin shi ne ma'anar ɗauyodin sahihin to allah sai ya roƙi an yi ja'ala zalika ya sanya zalika wannan zagi ko bulalar lahu ga wanda aka yi ma kafarata an yi da ala zalika lahu Allah ya sanya wa annabi wannan abin da ya yi kafaratan liman asabahu kafara ga wanda dukan annabin ya same shi wa tamhiyata da kuma nisantarwa limajitarama ga abin da shi mutumin ya aikata irin na zunubi shine ijitirami ana cewa mujirmi mujrimina to masu laifi kenan wa an takuna to kuma uquba annabi ta kasance lahu ga wannan mutum na shi na eh, shine innal ladzina mu, waɗanda suka tafka aikin laifi can ba ta yi hmm? ba ta yi hmm. asalin yadda kalmar take ai da sa ta da cire ta da a sa ta a nunka ta da wasu abubuwa wannan da karatu ke kawo su asalin filin to a jarama a jarama ka gane to daga nan za a juya shi daidai da yadda kake son gina magana ka larabci ka ji yadda shi wa an ta kuna ƙubar tuhu lahu ƙubar da annabi lahuwa to ga wani mutum fi duniya duniya wato ta kasance sababal afoyi wal gufrani dalilin rangomi wato da gafara kama da fil hadisi al-akhir ko kama yadda ya zo a ɗaya hadisin wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya samu wani abu min zalika daga zagin nan da annabi zai yi ko dukan nan ko tsino nan ko uki wa biyu aka yi mashi ukuba da wannan zagin ko dukan ido na a duniya to ba wannan duka din ko zakin, to kafaratin kafara ce lahu wato ga wannan mutum fa in gulta kai mai karatu in ma ka ce to fa ma ma'ana hadisin zubairi menene ma'ana hadisin zubairu wa kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama da ko faɗin annabi mai tsira da aminci lafu ga zubairu hina ta khasumihi lokacin da shi zubairu nan ke yi rigima mal ansari tare da wani ba ansari fi shirajil a wasu kwazazzabai na wata marmara yana ke ce mashi wato shirajil magudanin hanya ko kwazazzabo irin na alharrati marmara annabin ke cewa iskiya zubairu kai zubairu ba da ruwa a gonarka hatta ya wulugar kabai na har ya kama idanun ka to faƙala lahu faƙala lahu ansari shi wannan ansarin ka ga mutumin madina ke sai ce wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai ce mu da kai an kana mene nan ibn amika eh? amatika yanzu mazala don wannan mutum dan amiyarka ne ma'ana dan da zumunci ne aka yi mishi wannan fatalla wani wajen wato fatalla wani wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fuskar annabi sai ta rikida ka san bahaushe na cewa labarin zuciya to kamar dai su laraba sun saba idan hankali ya kai matukar tashi irin da firgici lokaci ne sai fuskar ta canza ko kaga saboda baƙaƙe ne mu bata cika canza ba sai dai ta dan fada idan mutum ya shiga damuwa yanzu kamar idan mutum yi zanzafan zazzabi to idan zazzabin ya tashi sakin shi wani lokaci a yawar ta amma suka cika amma wani kaɗan ya ciwo ne ko domin za ka ga ɗan ko kuma kamar mutum ya gaji to gajiya ta kai gajiya to za ka ga fuska ta ɗan yi ba da ko kuma kamar ya sha yunwa ko irin ta azumi ko dai wata yunwa wadda za ta zama ta ɗan gasa shi to sun magala sannan annabin da ya ce iskiya zubairu su ma ya bisa hata ya bulagal judura ah, ka shayar ci gaba har sai ya kai iyakar garu wani ginin gona ne alhadisa to fal jawabu annabi sallallahu alaihi wasallama annabi dai kan muna zaun an zarkake shi an ayyaka bi nafsi musulmi minhu fi hazihil sati amurin yuriyu annabi ya tsira kuma an tsarkake shi gabarin ayyaka amurin yuriyu wani al'amarin da zai sa shakka ya auku bi nafsi musulmin a ran wani musulmi minhu daga annabi fiye zilkisa a wani kisa walakin na wasu alaihi wasallama sai dai shi annabi muhammadu na daban zubaira ya so yadda zubairu awwalan da farko ilal iktisari zuwa ga takaituwa ala labarin haƙi a bisa sashin haƙƙin shi ala sabila tawassudi a bisa hanya ta tsakaituwa wasuli falan malan yar labi zalika al-akhir yayin da shi wannan ansari din <coughs> bai yarda da wannan ba walajja <coughs> yana ce wa ma la yajibu ya faɗi abinda bai tabbata ba a manufar annabi ya tsofan nabi sallallahu alaihi wa sallama lin zubair A nan sai ce ma to ka cika hakinka Tun da misali sulhin ma ban yi ba wato kamar irin abin nan na zan kai mu yaro fada ko kaɗan buge shi da ɗan wani abu yar igiya wanda ba za ta tada hankalin ba sai ya fada yana birgin ma haka sai na kuka to ga uba aikaci au yanzu da wani abin da aka muka a to a yi maka mai dalili da ma gokan gade su ko ga sai ga an yi mishi bulala da sai kuma ya cika wannan shi da fitsari to yanzu misali annabi na son ya daidaita sai zargi ya gudana ka san irin wannan zargin na faruwa ne ka ɗaya mutum biyu ko munafuki ko wawa shi munafuki kullum yana ma shugabatar ko ne kullum kar ka ɗauka sai daga annabi mawudu ko kai ka zama shugaba yanzu a cikin mutanenka munafukanka ba su da wata niyya a gurinka sai yi maka tarko ba za su yi maka abinci to wani kuma ba haka ba ne tsaba zaman shi wawa ne sai ya fahimci abu a karkace sai kuma ya danna hukunci a haka to wala haza tara hamal bukhari wato wato tara jamal buhari don haka ne ma buhari ya kafa babi shi ne tarjama ya yi fassara alhazal hadisi akan wannan hadisi wato sai na shi babu babu kenan za a share imamu zama sarkin musulmi kaga ya ɗauko magana daga annabi har tashin duniya duk wanda shi shugaban musulmi to a bashi wannan matsayin ya ce za a share imamu bai sulhi idan sarkin musulmi ya yi nuni wato da sulhi wato fa'a ba sai shi wanda ake so a yi musulhin yaki to hakan alaihi bil hukumi a daina sulhin a zartar da hukunci kawai haka ne ya kamata ko zakar fi akin hadisi shi buhari an bata karshen wannan hadisin fastaw a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shine izillin zubair hakahu na'am to Hmm? a kai na kan akwai shi wafa ya fi wafa cikawa wafa ya cika ya fi yana cikawa wafa an cikawa istaufa ya sa ya cika ko ya nemi cika mishi yastaufi yana neman cika mishi istifa an cika wannan wa'a ko yana gaya mishi shi na shi na gaya mishi shi kuma wannan wa'a wa'a kiyayewa ko adanawa kiyayewa ko adanawa akwai na wa'ayu ka ji ka haddace abu akwai na wannan menene hakan ne amma shi ana nufin wani to kamar jaka a zuba hakan to kaga in aka ce a zuba yana kusa da a cika to shi yasa in kai na kace muka wa to fasawa shi ne wanda muka fito mu namu kuma da ya ce mana fasawa ah, duk fasara ne za ka ba shi duk da bakina da wancan amma ma'anar ɗaya take yau to ne fasau a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sai cika haka waƙi iski na izin lokacin na Beri wa to ga zubairu kuka ji alal musulmuna hazal hadisi asalin sai su musulmi suka sanya wannan hadisi a matsayin asali fi ya ko a wannan matsala wa fi kuma a cikin wani hadisi akwai koyi bihi da shi sallallahu alaihi wasallam fi kullu ma faɗo cikin duk abin da annabi ya aikata shi fi hal garabi a halin hushin shi wato warin lahu da halin da shi don dalili hushin annabi ba ya jin shi suke gaskiya yadda shi ba ta sawa ya tauye ma wanda ba shi da shin haƙi kamar da mu ɗauka kai dinnan musulmi ne abokin rigima ka kafi to zaman ka musulmi bai sa a kwace haƙƙin kafiri a baka ka gane zaman ka musulmi ba dan uwan annabi ba zaman malam tanimu musulmi dan uwan annabi muhammadu bai sa shi annabi ya fifita malam tanimu a kanka don wancan jinin shi kai ko ba jinin shi wannan shine ka'ida haka nan yadda ba ta canza ma annabi hali shi bai canza ma annabi hali kuma kowane na da matsayin shi domin da mutum allah zai yi shi ba hushi to da bai da bambanci da dabba ta sai a kwace matarka a kwace gidanka a mare ka a zage ka baka iya rama kaga in za a zage ka a mare ka baka iya rama kwace ka baka iya rama zalimai da 'yan iska ba su samu lasi ba wa zai kwana da ganin shi ko to kaji da ka hushi ba laifi ne ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɗabi'a ce ta mutum kuma hushi abin so ne abinda ba a so shedanci a cikin hushin idan hushin ya zo kuma sai ka hada da iskancin ka to sai ka dama sai kai bana to wannan ba a so don min misali in alƙali bai hushi ba da za a iya ce a cire mawa da hannu ya za a iya ce a je ya muzna ce ya za a iya ce a kullawa ne ya za a yi a yi mai kazafi bulala eh? inda babu hushi A kun ga hushi alheri ne a rayuwa shedanci ne ba a bukata a wannan hadisi akwai koyi a biyu sallallahu alaihi wa sallama fi kulli ma fa'alu cikin duk abin da annabi ya ka fi halin garabi a halin mushin shi wani lawo da ya shi wa annahu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna ko da ko ya hana ai ya kari alƙali alƙali yayi hukunci wa huwa garabanu yana a hannun shi alƙalin to fa innahu fi hukumi shi annabi a hukuncin shi fi halin garabi a halin wannan hushin da ya hana warraba da halin da to sawa'u duk ɗaya ne likaunihi fihi ma ba ma'suma wato fi ha su na na fi ma wato a bani gane na na yi ce hadi ne amma na ma zai fi ha domin shi annabi ma'azumi ne fihi ma a cikin hushi da halin yadda wa garabu nabi sallallahu alaihi wasallam fi haza kushi annabi a wannan inna ma kana lillahi kushi ne don kare Allah ba don kare nashi interest ba a to sai ina muke la yawa to kaji la dan nafsi ba dan ya kare kanshi ba kama da abin hadisi sahihi kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa annabi na hushi don Allah amma ba ya hushi don kanshi wa kazalika Hadisu hadisin haka zai ci gaba da aiki fi eh, iqadatu ukashata cikin isasin ukashatu min nafsi garan shi lam ya kulli ta'addin shi annabi bai yi haka don wani ta'amudin ko domin ganganci hamala wani garabu wanda hushi ya dauke shi alai akan wannan akan wannan aiki mabal? bal wa qafil hadisi fisi. ya auku a zatin hadisin ana ukashata shi ukashata qala lahu ya ce wa annabi muhammadu wa ni bilkari bi? to shi annabi ka buge ni da sanda fala adari ni ban sani ba a amdan aratta barban naqati shin da ni ban san a amdan da gangan ne am arata barba na ita koko ka ne dukan taguwa ne annabi sai ka buge ni faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce o izuka billahi ina neman maka tsari da Allah ya uka shi an ya amma da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi ta'amma da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko annabi ya maka gangancin dukan ka domin gangancin duka alama ce ta zalunci mutum to in annabi ya zama za a zalimi ba ko zai adalci ba zai yi ba ko misali ko shugaba muka nada in ya zama zai yi zalunci to ya ce ma zaman tare da al'amarin ƙasa to giya lalace inda za ku fahimci haka gwargwaron adalcin da mutane suka shirgi buhari da shi shi ya taimaka daga kama mulkin nan shi zuwa yanzu masu sata kuɗi ko suka bari ko suka rage waɗanda suke kin aiki suka tsaya kamar yadda ake so su ko kuma suka fi ɓanne da suke yi ko ba haka ba ne yanzu kun ga ni ga waɗin mu lantarki yanzu ko muna da dubu biyar wanda kaga gudunar ya bar mu ne a dubu biyu to da ɗan wani a shekaru shidan da yi kuma kullum ana zuba kuɗi amma suna bi ta jan injini yanzu ba a zuba ko kowa ba ba wanda aka ce mai gyara yau gashi an samu ƙarin migawar dubu uku ni bai ce musu ba ko kuna aiki ko ba ku aiki ko bai ce ba ba na rafa sun kama aiki bai ce kuna aiki ko ba ku aiki ba na to yanzu misali in kuka lura me ya kawo haka ba adalci shi ba to shi wancan da ya dinga sata ya taimaki waɗansu kuma suka ci sata har wanda bai shirya sata ba kuma sai zama ɓarawo domin zan ba ku misali idan malamin kuna karantar da ku dole zai ce muku banda karya zai ce muku banda zalunci zai ce muku banda haiji abin nan da yana ku ya kamata ya shekara goma da barin yi in da ya taɓa yi kafin ya ce muku ku kuma yi saboda duk da ka ce ma mutane su ba abu ko 'ya'yanka da sai sun sa maka idon dubara da hangen nesa suka kana yi ko ba kai kana da alamun yi ko ko ka da alamun yi da zarar suka gane kana da alamun yi to su magana ba ta bugun zuciyarsu har su canza halinsu in ko suka laluba duk yadda suke son su kama ka sun kasa kama ka to shi mutum wani ba ma sai an ce mai yabon yabon ta kai ya kan mutum kawai jawo kai shi wannan shi ne ƙa'ida za ka ce maka shugaba na adalci to ɓanna ɗari da ake yi a ƙarƙashin shugaban da ya wuce zan samo adali ya zo to farin farko to sai a rage talatin kafin kowa ya gama gane adalcin shi to malam an rage kusan saba'in to in ana ɓanna ɗari aka koma a da sai talatin <laughs> ake yi a arzikin gwamnati wa mazika gana an yi wannan ɓannar su a arzikin gwamnati duk ɓannar da za a yi ɗari aka ce ta koma talatin ai sai a ce ba a komi ma sai gyara to wannan shi za ku ko da ga malami ne ko kuma ku ne yanzu misali malami na ta karatu ku karatu amma amma fa shi yana ta gare shi a misali ne ya dame ku ku karatu amma shaki da ala abin zai karfa fitkin zuciya ku ya me ku ku adalci to shi bai ya hana ku ƙarya ya hana ku kaza amma shi da fara firar shi za ku ga kai Malami ya samu a kwashe rarota to to abu abai ka zai lalace to annabi kullun yana dora mu akan dai. to shine shi okashi cikin cewa to ni ho ban sani ba annabi da gangan ya doke ni koko yayi kure daga gurin dukan taguwa ne haka sai doke ni annabi ke cewa ina nema maka tsarin Allah akan hannun annabi ya ganganta dukanka wa kazalika fi hadisi al-akhari mal arabi haka na ɗaya hadisin na annabi tare da ba ƙauye hina ɗalaba alaihi salamu al'igidin sasa mini yau lokacin da annabin ya nemi in kisasi wato faƙalar arabi ɗan afautu anka shi shirme shi ya zo ya makale ma gefen taguwa ne annabi to sai ya buge shi anan daga baya annabi sai ce mu zo karama to sai ce a na hmm? to abinda za ku lura in shugaba ya doke ka ya ce baka zo ka raba. don Allah wani kuma tantiri ne daga baya shi zai doke ka ya kwana da cewa ba za a rama maka ba kuma in mutane sun san ana rama abu to don za su yi duk wanda ka ga yayi karfin halin banna yana ɗauka fa za ta tafi a banza ne in ya san abin da ya za a yi mishi to a banna ɗari da ake to uku za a yi ko biyar domin mutane akwai mahaukata cikinsu. wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam qad darabahu to shi wannan bakarin annabi ya doke shi ne bi saudi da bulala don me li ta'alluqihi bi zimamin aqatihi domin ya makale mata taguwar shi marratan ba'ada ukhra lokaci ba lokaci har ya zama dabi'a shi in kuka lura ai ba daidai ne ba taguwar nan ba gurin raga mata ake makalewa ba ka san shi raƙumi wannan abin nashi ana ce mata ku shekara ƙarfi gare ta da fita hankali in ya riga ya tashi za ka sa igiya karata ya kanka jikin ta ba zai ba su tafiya ba ai ba zai ba su tafiya ba abin da kuma za ta yi ai ba zai fasa ba to shi ke nan haka sai rike annabi sai fyaɗe shi kaga farka da annabi da ya wuce abin da muka fahimta tun da dai yi ya kara ka gano na an ce bai bari to kenan bai bari to yanzu an buge shi ya gaba a yi mashi daidai ba an ce mai yara ba a ganin ka shirgin ina ne shi to da zai doki annabi Muhammadu to a ganin ka kuma ya za a yi gobe kuma ya kara wannan to shi yasa komi annabi ya shi koyi yana daga cikin dalilin da karka naɗa wani mutum ka ce wai komi ya kabi shi irin masu rada kansu ko wai kai ka ce wai kai kayi alƙawarin da shayin ka ba za ka samu mishi ko kuma za ka bi to za ka halaka saboda hankalin annabi ba irin ah, hankalin kowa bane adalci annabi ba irin adalcin kowa bane ko kuma annabi masumi ne a halin fushi da halin yarda wallahi tallahi yadda ka sa akwai mai alƙawarin yana da mata da in ya samu hali zai kara, ka dai san mu a musulunci al'ada mu ko mm. mafi yawa duk wanda ka gan shi da mace ɗaya yana da wata matsalar da ta sa ba zai kara ba ko ya faɗi ko ko ya faɗa ko bai faɗa ba a'a kyalaba magana ka duk wanda ka sani ai mu mutane ne hausawa musulmi dole ka gan shi da mace ɗaya ya ƙara bai kara ba yana da matsala ko ya faɗi ko bai faɗi ba ko an sani ko ba sani don ita matsalar ba sai ya damu ba wani shi ko da ka shi wani ba rashin wadata ke sa zai kara ya san abin da shi ya sani wani ko kuma ba sai ya damu maka to kamar haka ne wani ke da shi shi wallahi bai saba shi kuma su suke sa ai haka ana kuma yi ai bai ma kuskure to ka ji ka kai kuma wannan to ka zama munkiri kenan har in kana zaton shehu na kuskure to shehu ne zai kuskure wanda ke karɓo ilimin shi rayayye daga rayayye to daga rayayye mala isa dan buɗe gurin na musamman sa mala gara eh, eh? bari mu gama karatun to ka ji malam da ni wa nabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa to kun ji ko yana hawa annabi na hana shi kun lura dai ga hadisin ma da ya fito ko yana makalle mawuyanci annabi na hana shi ka ga nuna bai bari ba nan. to aka doke shi ya ce don ya gama shaka aka ce mai yara ma. to in ji yana ma wa. waya ƙuri lahu tun da ku hajjata ka annabi na ce mashi ai za ka samu biyan bukatar taka abin nufi ko da sauri kake son ta yi a yi haƙuri za ta kai wa huwa ya ba na shi kila a fahimta shi ba kila fahimta shi kenan wa huwa ya ba shi ko mutumin naƙi habawa tuba da raba hu tuba da salansu maratun a bayan ya hana shi sau uku to sai ya kai mishi ana. wa haza minu sallallahu alaihi wa sallama liman lam yaqib ko mene nan ga wanda bai tsaya ba inda annabi ya hane shi ashe kun ga wannan ya bude ma malamai masu karantar da addini da shugabanni to su ladabtar da mabiyansu idan mutum na neman ya more iyaka an ce mai bari bai bari ba an ce mai bari iri bai bari ba ba za a bashi ba domin in ya ci gaba to sai ya bata na ba ina ji Yau yawwa ya kamata ya bari ba to an da shi ya sha gulala ko yanzu <laughs> sallallahu alaihi wasallam to to ka gani me nan to ka gani wa haza wannan abin da annabi sawabun daidai ne wa mawdu adabin sannan bigiri ne na aladabtar da mutum lakinahu alaihi salamu sai da shi annabi mai tsira da aminci shafaka ya ji tausayi izkana ko ah. me nan haƙƙan nafsi domin haƙƙin kan shi ne shi a ah, ko izkana haƙƙa nafsi mm. mhm. min al'amuri hata a fa'anu har ya ce to shi ya yahi nan wa amma hadisu sawad ibn amrin taitun nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa ana mine nan khalliqun ko mm. na je ma annabi a wata rana wa ana mutakalliqun na yi kunshi da turare haluku turare irin na ruwa mai kwabi kwabi a kan nan wa wa ana ina mai kwabi jikina da turare wato faƙala annabi sai ci a ah, warsun warsun shin da warsu kai wannan turaren warsu ne hudda hudda sauka sauka mene nan to sai ya zo mana bi karibin da wata bulala ko kuma tsabga ko sanda fiye da a hannun shi fi mene nan a cikin ciki na nan nau'in abin turare ne fa'auja ne sai ya ji min ciwo ƙultu to sai na ce alƙisasa ya rasu lallai ko faka na bali to bari a gama shi gara sai ya yaye man cikin shi inna ma darabahu sallallahu alaihi wa sallama limin karar ra'ahu bihi amma sani annabi ya doke shi dan ya ga wani munkari da ya gani yana aikata shi tare da shi wa la'allahu lan yuridu darbihi bil qalbi illa tanbiyahu da yiwa ba ainihin dukan shi na tsoron wato dukan shi na ji mashi ne ba dukan tsoratarwa ne falon ma kana minu ija'un ko lokacin da jin ciwo ya kasance to ga mutum labai kasiru shi kuma annabi bai nufi a fasa fata ba to da laba ta hallula sai nemi halacci minu daga wannan mutum amma kaddamahu ala ma kaddamahu to bisa abin da muka gabatar da shi abin da muka gabata shi ne bukatar kanshi alhamdulillah salatu goma ga nabi muhammad sallallahu